DW dandalin matasa. A yau ma dai za mu mai da hankali ne kan kafofin sada zamanta na zamani, sai dai a wannan karan za mu nufi ƙasar Cote d'Ivoire ne da ke yammacin Afirka, inda kashe 44 daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar ke amfani da Facebook, akasarinsu kuwa matasa ne da ke da shekaru 16 zuwa 25 da haihuwa. Sai dai kafar ta intanet na haifar da damuwa duk da ci gaban da take kawowa tsakanin matasa. sai ku kasance tare da ni Muhammad Awal Balarabe don jin gundarin wannan shirin. A fait de Facebook, on est tous connectés, chacun a ses gigas. Y en a qui ont le wifi, toi tu as connexion 200, c'est toi qui insulte les gens. Publier, partager. Ils vont commenter. Publier, partager. To madalla, bayanan da hukumar sadarwa ta Cote d'Ivoire ta fitar sun nuna da cewa kafar sada zumunta ta Facebook ta yi wa sauran kafofi irin su Twitter da Instagram da sauransu zarra nesa ba kusa ba tsakanin masu karancin shekaru na ƙasar. Wannan lamari dai yana baiwa iyaye da waɗanda shekarunsu suka fara ja mamaki a wasu lokutan saboda kasa fahimtar abin da matasa ke nema a kafofin sada zumunta na zamani. Wai shin su masu karancin shekarun za su iya kwana ɗaya tak ba tare da hawa kan dandamalin Facebook ba kuwa? Aisha da ke bautar ƙasa a wata ƙaramar masana'anta ta Abuja babban birnin ƙasar Cote d'Ivoire tana samun lokaci hawa facebook duk da shafin rabin yini da take tana aiki a bayan kwamfuta ga ma dai abin da take cewa A wasu lokutan nakan hau Facebook ne domin yin magana da na amma ba kowane lokaci ba. A zahiri na fi kallon faifan bidiyo idan na hau Facebook. Wani lokacin akwai bidiyo na ban dariya, amma akwai wasu wallafe-wallafe da yawancinsu ke ba da haushi. A wasu lokutan nakan ƙara wallafa abubuwan da aka ɗora a shafin intanet. Gaskiya ba zan iya kwana ɗaya ba tare da na hau kan Facebook ba. A cikin shekaru biyar da suka gabata nan ne dai, Facebook ta zama wata madogara da matasan Cote d'Ivoire ke dafawa wajen nishadantar da kansu tare da sanin abubuwan da ke wuce musu duhu. Wani bangare na 'yan kasar da yana amfani da Facebook ɗin ne a matsayin hanyar sadarwa ko samun labarai da dumadumin su. kasancewa kafofin watsa labarai na cikin gida ba su cika mayar da hankali kan abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya ko kuma ike burge su ba kasancewar kowane matashi na da dalilinsa na hawa kan facebook bari mu je abin da suke cewa za mu fara ne kuma da ke samira Ina bin labarai da ƙawayena da kuma waɗanda muka san juna. Eh ina yin kwanaki ba tare da hawa kan Facebook ba, bana daukar facebook a matsayin abokin rayuwa na yau da kullum ina hawa ne dai kawai kaifa kevin emmanuel facebook ta zama wata hanta da jini ne wanda ba za a iya rabawa ba ko dai kai ma kana hawa ne daga sa'i zuwa lokaci Généralement, j'y vais pour Yawanci nakan hau ne domin ganin kewayowar ranakun haihuwar abokaina saboda bana amfani da Facebook sosai. Saboda akwai sauran hanyoyin sada zumunta na zamani da ke jan hankalina. ba wai baya gamsar da ni ba ne a'a amma ba na shawar abubuwan da ke ciki sosai sai dai dalilin da kadiba kayoko ta bayar ya sha bamban da na sauran ta kan dalilanta na hawa facebook Maintenant Yanzu kowa yana daukar hoton komai don haka ina kallon abin da ke faruwa. Ina hawansa a kowace rana. Ba zan iya shafe yini ba tare da Facebook ba. abin ya zama kamar al'ada idan ma babu network zan tafi inda akwai hanyar sadarwa domin in yi latsa ba zai yiwu in zauna ba tare da network ba a kasar cote d'ivoire dai an kirkiro da dandamalin tattaunawa da musayar bayanai da soyayya da yawa a facebook amma hukumomi sun kasa gano hanyar da za su bi don sa ido kan abubuwa da matasa ke yi a kafofin sada zumunta na zamani musamman ma dai facebook ko da a dandamalin da ake wa lakabi da ODCE wanda ke da membobi sama da dubu arba'in. Kowa na sanya abin da ya ga dama kamar dai a sauran wuraren kuma maganganun batanci da cin mutunci da barazana da tsoratarwa sai wanda ya gani. Facebook ma Rihanna me fatigue dans mon inbox. C'est avant-hier j'ai bloqué Vladimir Alar hakika ma dai a yanzu a ƙasar Cote d'Ivoire kowa ma dai ya zama ɗan rahoto saboda kowane matashi na rigirgen sanya hoto ko bidiyo da ya ɗauka ba tare da tantancewa ko samun izini daga wanda abin ya shafa ba. Idan za iya tunawa ma dai, a Facebook aka yada hotuna ko bidiyo na tono kabarin sanannen mawaƙin nan DJ Arafat saboda ba su yarda cewa ya mutu ba. Haka zalika 'yan 419 da 'yan tsubbo sun sha amfani da kafofin sada zumunta na Facebook wajen yaudarar matasa a ƙasar. Wannan ne ya tilasta wasu ma'abota fara ɗari-ɗari da lamarin Facebook da sauran kafofin sada zumunta a yanar gizo. Wasu matasa na ɗaukar hanyoyin sadarwa na zamani a matsayin ɓata lokaci ne kawai, kamar yadda wannan matashi ya bayyana. Tun shekara biyu da suka wuce na yanke shawarar rashin hawa kan Facebook sosai, domin na lura cewa yana ɗaukar min lokaci fiye da kima. don haka na iyakance wannan lokacin da nake shafewa a kan kafafen sada zumunta ban cika kula shi sosai ba shekaru biyu kenan a yanzu ita kuwa wannan matashiya ga abin da take cewa A duk lokacin da na hau, akwai mayaudara da yawa da nake cin karo da su. Sukan yi karya a kowane lokaci. Su ce ina waccan ƙasa, na wuce zuwa waccan alhali ba inda suka je amma sai su sheka karya cewa suna turai suna cewa zan taimake ki domin ke ma ki je ko kuma su ce zan iya auren ki kuma a duk lokacin da na hau facebook ina samun irin wannan saƙo, don haka na tsayar da hawa hakan ya fi domin tsaron lafiya ta ma kai fa bawan Allah me yasa ka kauracewa kafofin sada zumunta na zamani musamman ma dai facebook Avant, j'utilisais beaucoup Facebook, mais maintenant, je n'utilise pas trop Facebook. A da na yi amfani da Facebook sosai, amma yanzu ban amfani da Facebook da yawa. Ni ban hawa Facebook saboda dalilai na kaina, ganin abin da ke faruwa a Facebook a yau. Mutane suna saka hotuna marasa kyau, gaskiya yana kashe gwiwa, yana iya yin kwana guda ba tare da hawa Facebook ba. Don yakar barna da ake yi ta wannan hanyar sadarwar zamani ne, babban mai gabatar da ƙara na Cote d'Ivoire ya nuna rashin sani ko sabo kan matasan da aka tuhuma da laifi. A shekara ta dubu biyu da goma sha tara ga misali, wani ɗalibi ɗan shekaru goma sha bakwai da haihuwa ya sha ɗaurin watanni a gidan yari saboda wallafa abin da ba shi nan ba a shafinsa na Facebook. Haka zalika ita ma dai wata ɗaliba ta bakwanci gidan yari na Abujan ba da ta watsa hotunan tono kabarin fitaccen mawaƙin ƙasar wato DJ Arafat daga kabari. Amma kuma waɗannan hukunce-hukunce da kotu ta yanke bai kashe gwiwar masu watsa abubuwan da ba su cancanta ba a facebook ko a daidai wannan lokaci da ya rage 'yan watanni kafin zaben shugaban ƙasa a watan oktoba mai zuwa wasu suna amfani da kafofin sada zumunta na zamani wajen ingiza matasan ƙasar ga tashin hankali sai dai lauya jofra kuwawo ya yi bayanin iyakokin 'yancin 'yan ƙasa akan facebook On a le droit de s'exprimer, mais on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout publier. Sai dai wannan ‘yancin faɗin albarkacin baki na da iyaka, inda ya kamata a girmama haƙƙin mutane da haƙƙin hotunan mutane. Wannan yana nufin cewa muna da ‘yancin bayyana ra'ayinmu, amma ba za mu iya faɗar komai ba, ba za mu iya wallafa komai ba. Idan ba haka ba za mu iya fuskantar hukunci. Kun san cewa amfani da shafukan yanar gizo ta hanyoyin da ba su dace ba na neman zama wata annoba. Dole ne jama'a ta hanyar bin doka su ƙoƙarin dawowa zuwa hanya madaidaiciya tabbas muna da 'yancin mu faɗi abin da muke so da 'yancin yin abin da muke so amma kuma dole mu yi hattara 'yancin mu ya tsaya ne inda 'yancin sauran mutane ke farawa a fili yake cewa facebook ya kasance ci gaban mai haƙon rijiya a cote d'ivoire kasancewa ya kusanto nesa zuwa kusa amma kuma kafar sada zumuntar na zamani ta gurɓata zamantakewar matasa. A birnin Abujan ga misali, an kai matsayi da wasu matasa kan sanya hotuna ko bidiyon batsa a dandalin sada zumunta. Alƙaluma dai da hukumar sadarwa ta ƙasar Cote d'Ivoire ta bayar su nuna da cewa kashi sittin da bakwai daga cikin ɗari na masu amfani da Facebook maza ne, yayin da mata kuma suka kasance kashi arba'in 43 daga cikin ɗari. To ya ‘yan uwa matasa a nan ne shirin dandalin matasa zai da sa'aya, sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda. za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, ni Muhammad Awal Balarabe da na haɗa wannan shirin nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Le <laughs>